A rahotonmu na matasa masu dogaro da kai, a yau dandalin VOA zai dora da korafin da wasu matasa suka yi a wani taron gangami na kungiyoyin matasa da aka gudanar a Kano a makon da ya gabata. Ga hiran ɗaya daga cikin waɗannan matasa. Sunana Comrade Majid Babangida Sa'a. Ni ne wakilin ƙungiyar Christian and Muslim youth foundation for peace and unity mai wakiltar shiyar arewa maso yamma kuma ina cikin jami'i na gamayyar kungiyoyi masu zaman kansa a jihar kano chapter wannan jihar wanda ne ya gudanar da sakamakon raɗi-raɗi da muke ta samu a kan yiwuwar watakila a sake daga zaɓe bayan wacce aka daga a baya muka ga akwai buƙatar mu kirawo 'yan uwanmu matasa da ƙungiyoyi masu zaman kansu musamman waɗanda suke ah, fafutukar tabbatar da zaman lafiya a ƙasa nan mu kwantar musu da hankali kuma mu yi shawara da su akan hanyoyin da za mu bi cikin lumana mu an karar da gwamnati akan illoli da hatsarin da za a iya fuskanta in aka sake daga zaɓe domin mun lura kwarai matasa a fusata ake sakamakon daga wancan zaɓe kuma yanzu ana samun labararka ta kafafe daban-daban na akwai yiwuwar a sake daga zaɓen to gudan abin da zai iya zuwa ya dawo muka ga akwai bukatar mu kirawo matasa domin mu ji meye ra'ayinsu akan wannan batu da kuma hanyoyin da za mu bi wurin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. To a yanzu da ko gudanar da taron meye ra'ayin matasa? Eh to bisa dukkan alamu matasa hankalinsu ya tashi kwarai da gaske kuma sun zo ne su yi amfani da wannan damar don su jawo hankalin gwamnati kamar yadda ake ta kokarin a tabbatar da zaman lafiya gwamnati tana da rawa kwarai da za ta taka fiye da kowa a najeriya wurin tabbatar da zaman lafiya ta hanyar gudanar da wannan zaɓe kamar yadda suka faɗa za su yi a wannan wata da za mu shiga ta ranar 28 da kuma ranar 11 ga watan april da kuma march